to nan sai maganganu kamar haka kowa ya san rikita-rikita da rudani da aka shiga kan maganar canji na kudade to shawarar da muke ba talakawa ku yi haƙuri tun da yanzu kun gane matsin da datsin ba ku kaɗai ba ne ɗazu na ga wani yaji ya ɗauko hoton biri da kuma ɗan taure to sai ɗan tauren birin ya samu marinansa ta baya riƙe ya ja sai ya ce to kun ga yadda dan tauran nan ya rike mare nan birin nan to haka shugaba Muhammadu Buhari ya rike ma kowa wuya yanzu kowa ya yi laushi yanzu da babba da yaro ɗazun nan wasu gwamnoni guda uku daga arewacin Najeriya wai suna maganar wai za su shigar da gwamnatin tarayya kara sun shigar ko akan maganar canji na rantse muku da Allah ƙarya suke ba buƙatar ku bace buƙatar su ce to ni shawarar da nake ba 'yan Najeriya musamman talakawa tunda kun gane cewa sun yi ƙara sun tafi kotu to ba su kaɗai bane suka yi ƙara su dai tasu ta fito ne ragowa yadda kaga sun ji matsa sun yi ƙara to su ma suna jin matsar ragowa wannan abin da kuke ciki yanzu na talauci da waye kamar yadda ɗazu da safe na faɗa na ce asalin ajandar kamar yadda haruna ɗan zago ya faɗa ya ce su waɗannan mutanen warka da mun da aka dinga yi da kuɗi a firamare election abinda buhari idan shi ya ganan mai suna daga cikin sabubban da ya sa shi kuma ya ce su ya ɗauki matakin dole ne a bar mutane su zaɓi wanda suke so idan lokacin zaɓe ya zo domin talaucin da aka saka mutane inda da kuɗi za a yi amfani in lokacin zaɓe ya to yana isa matsatsi ya sa wanda ba shi kai niyyar zaɓa ba dole shi za ka zaɓa saboda ɗan abin da bai taka kara ya ba barin ba ku misali yanzu kun san cewa asali yanzu lokacin da su mamudu ilu suka yi ciyaman ilu su garba a tahirin nan lokacin obasanjo ai damar da suke da shi da yake kuɗinsu yana zuwa kai tsaye daga federal Gwamnan zuwa ga ciyamomi dan Allah ciyamomi ba su fi kusa da jama'a ba sama da gwamnonin yanzu wa'annan gwamnonin wani gwamna ne da Buhari ya zo da ya nemi cewa a mai da tsarin yadda yake da ciyamomi kudinsu ya dinga zuwa dare don su wa mutane aiki a cikinsu wani gwamna ne da wannan tsarin na ce muku cikin yawon da ne na ji wata jiha fa za a turo giran daga federal government kamar misalin naira miliyan 100 na local gamman ne dan ciyaman zai je ya ɗauko kamar miliyan 80 cash ya je kai ma gwamna miliyan nawa ya rage 20 a miliyan 20 inda ya rage sai a ce ya bawa na miliyan 1 bawa na miliyan 1 bawa na miliyan 1 miliyan 10 za ta rage a miliyan 10 nan da ta rage a ciki zai zo ya albashi a ciki zai kudin security a ciki zai yi kaza sannan kuma a ba ciyaman ɗin memo a ci ya rubuto ya karɓi miliyan ɗari ya kashe wannan wani irin bakin zalunci ne eh to wai nan mutanen fa yanzu saboda sun hango faduwa shi yasa sai suka taso sai suka ce da sunan wa da sunan talaka ƙarya suke ba da sunan ku bane so shawarar da nake baku talakawa yadda kuke jin zafi yanzu da halin da kuka shiga na rantse da Allah abin da suka hango yanzu na faduwa wa zaɓi ya fi bala'in da kuke ciki yanzu wallahi yawwa wallahi abin da suka hango yanzu ya sa ka ga sun ruga da gudu an danna an tafuwa kotu na rantse da Allah ya fi masifar da kuke ciki yanzu saboda haka muna ba ku shawara ku yi haƙuri saura kwana nawa yanzu ku yi haƙuri kuma ranar zaɓe mutane su fita su je su zaɓe wannan shine hallu zan ba ku misali yanzu daga cikin misalai don ku gane yanzu kwanan nan a jihar nasarawa an kashe fulani mutum arba'in da Allah ba wai su je gurin ba ko su je sun samu shugaban ƙasa don wannan kashe-kashen kun ga ko jaje sun yi wa fulani da aka kashe a jihar nasara nan garin aka zo aka tara jirgin ƙasa aka kai mai hari lala mutanen da aka kai ma hari kwanan su nawa a hannu watanni lala wa'annan gwamnonin kun gansu sun yi taro sun ce bari su je su samu shugaban ƙasa lallai dole ne a nemo mafita dangane da mutanen da suke tsare kun ga sun yi haka ga na katsina da ya faru yaushe ne ka gani ɗari da wani to ko jana'iza ko jaje wallahi ba za ka gansu sun je ba ga na birnin kebi yan matan da aka je aka kama a makarantar birnin yawuri har yanzu suna hannu wasu iyayensu an nuno 'ya'yansu ɗauke da ciki sun samu har attack sun faɗi sun mutu amma duk waɗannan gwamnonin wai ba su yi taro ba a je a samu shugaban ƙasa a canza yanayin nan na cikin abin da maka faɗa bayan wannan ƙara kuɗin man fetur dan Allah ko da suka zo nawa talaka kake siyan man fetur ina zuwa amma mu bashi farko tukunna nawa talaka kake siyan man fetur 80 da nawa ta 44 ko 84 ko da suka zo lokacin da aka zo maganan cire subsidi cewa sai an sayi lita 300 da wani abu zuwa 400 wayannan gwamnonin kun gansa sun yi taro sun ce ba zai yiwu ba talaka wanda ke siyan man fetur bai kai naira ɗari biyu siya lita ɗari uku da wani abu zuwa ɗari hudu kun gansa sun yi ba ku gansa sun yi ba ko yana ciki na ce kalanzar ko da suka zo lita sa naira hamsin ne galar bai kai ɗari uku ba yanzu dubu biyar kun gansa sun yi taro sun ce a zo ba zai yiwu ba talaka wallahi shi sa na ce ku yi haƙuri ku kyale su saboda haka matsar ba ku kaɗai ba ne su ma mai gida ya matse su allai wannan kenan shinkafa ko da suka zauna buhu yake dubu bakwai yanzu buhun shinkafa wajen dubu arba'in kun ga sun yi taro sun ce bai kamata talakan najeriya a samu shinkafa ba dubu bakwai da wani abu ya sai ta dubu arba'in kun ga sun yi wannan taron yana ciki yanzu kwanan nan da asu ta ɗauki wata takwas tana yajin aiki kun san zaman da yara suka yi a gida dan Allah wa'annan gwamnonin kun gansa sun yi taro sun ce a je a samu shugaban ƙasa bai kamata 'ya'yan mutane ba suna zaune a gida 'ya'yan talakasi wata takwas suna yajin aiki don Allah kun gansu daga baya an ƙara kuɗin jami'o'in nan ko ba ƙara ba kun gansu sun yi wannan taron ba su yi wannan taron ba saboda haka wa'annan mutanen duk wanda ya faɗa muku cikin su yace wai sabo in kace kana yi ne saboda bukata kamun yadda ko kwa rufe boda da aka yi a shekara ta kudin nan wani bala'i ne talaka bai ɗanɗana ba kun gansu sun yi taro ba su yi ba akan wannan ba su yi ba akan wannan abin saboda haka idan suka ce in suka ce suna yi ne saboda su ci zaɓe saboda jam'iyyar su kakwai musu musu kuma in kuna so ku gane haka ku duba da aka tashi zuwa wajen shugaban ƙasa ga baki ɗaya gwamnonin najeriya ne suka haɗa ka ja ka samu shugaban ƙasa ko kuma 'yan wata jam'iyya ne idan 'yan wata jam'iyya ne to ku gane cewa matsala ce da take da alaƙa da jam'iyya su ba ta da alaƙa da wa idan matsala ce da take da alaƙa da ƙasa to duk gwamnonin ya kamata su yi su haɗu wannan shine ta abinda muke fadawa talaka saboda ka ku yi hakuri ku yi addu'a in zaɓe ya fito a yi zaɓe kuma wallahi su sani wanda suke cewa a ɗaga zaɓe ko an ɗaga. abinda da Allah ya rubuta ya faru shi zai faru ko kuwa wannan ka'ida ta malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu tana nan kana ji kana kallo abinda kake ganin kaman kafi karfin shi Allah sai ya nuna maka shine isasshen ya fi ƙarfinka ya kamata ce sun ɗauki izina da ibra daga waɗanda suka wuce waɗanda suka wuce a baya sun yi kurakure kuka zo kuka karɓi mulki a hannunsu to bai kamata ba a ce irin abin da suka yi kuyi irin shi ko wanda ya yi to abin da duk waɗancan aka tuhuma da zalunci to abin da ya faru yanzu ninkin ba ninkin shi aka yi saboda haka ɗan najeriya yanzu ya rage mai nashi a abin da ya rage ai dai kowa ya ji a jikinsa ku to sunana abubakar waziri wanda aka fi sani da rabi liba wato baban sumayya a ɓangaren masu fama da rauni ta fuskan mu'amalar auratayya ko kuma saurin inzali yayin saduwar auren dai cibiyar kashful alim ta gano dalilin da ke jawo faruwar haka tare da samar da sahihin magani hatta masu fama da matsalar ciwon hanta wato hepatitis C da D da kuma ma wanda ya tsananta wato hepatitis B. Cibiyar ta yi bincike kuma ta samar da ingantattun magunguna wanda aka gwada aka kuma dace a ɓangare na tsarin iyali. Cibiyar Kashful Ali suna ba da magunguna a kan wannan tsari kuma ana dacewa. Don haka ma'aurata